Masu sauraro barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Muhammad. A jamhuriyar Nijar, ƙawancen ƙungiyoyin fararen hula na M62 ya gudanar da wani taron gangami domin nuna damuwa game da tsadar rayuwa tare da yin kira ga rundunar Barkan ta Faransa da ta fice daga ƙasar kasancewar zamanta bai da wani tasiri a cewar masu zanga zanga Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku. Za mu fara da sakonnin da muka samu ta manhajar WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio France International mai albarka mai magana Nura Sani Moduma daga nan karamar kuma bin magaji da ke zamfara a tarayyar Nigeria. Gaskiya wannan zanga-zanga da wannan kungiya ta fararen hula take yi ta domin a kawar da Barham a kasar niger har inda ya yi cancanta gaskiya ya yi daidai domin gaskiya rigen samar da talauci ko kuma ce samar da ci baya da rashin abinci da fararen hula suke fuskanta ba ma Nijar ba har Najeriya wallahi wannan ni ina boyon bayan cewa a zo a shi a Najeriya domin ta'addancin da ake fama da shi da rashin tsadar tsadar rayuwa da dumi dumi abubuwan su bai sirri salati wallahi Assalamu alaikum sashi a wasu gidan rediyo Faransa suna na Aliyu Muhammad Esfilani Marada daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya To dangane da wannan kira da kungiyar 'yan farar hula ta yi a jamhuriyar Nijar na gwamnatin kasar ta dauki matakan da suka dace na rage tsadar rayuwa da ake fama da shi tare da korar rundunar sojojin kasar da sojojin kasar Faransa da ke jibge a kasar to gaskiya hakan abu ne mai kyau domin kasancewar sojojin Faransa a jamhuriyar Nijar ba wani abun a zo a gani yake haifarwa ba ga su a kasa amma bai hana 'yan ta'adda su ci gaba da cin karansu babu babbaka ba don haka muna goyon bayan wannan kira da kungiyoyin farar hula ke yi a jamhuriyar Nijar na kore waɗannan sojoji idan har da gaske Faransa take yi to makaman yaƙi ya kamata ta taimaka ma jamhuriyar Nijar da ita da suwa domin ta kare kanta daga wannan matsala domin idan dai matasa ake bukata waɗanda za a ɗauka ake soja ita kanta Nijar din tana da suwa to kayan aiki su ne kawai matsalar mu a nahiyar Afirka ba wai jami'an tsaro muke bukata ba Allah ba mu lahiya da kwanciyar hankali a duk faɗin kasashen mu na nahiyar Afirka na gode gidan rediyo Faransa ku tashi lafiya sunana Aliyu Muhammad Esfulani Marada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon Faransa mai magana Alhaji Ilhakimi babban katami na biyu kasar Buzari ta jamhuriyar Nijar. Bisa wannan al'amari na ƙasanmu tsakanin 'yan adawa da gwamnati. mu 'yan ƙasa muna son a sasanta hankalin ya zo ɗai a tafi a yi aikin ƙasa. tun daga gwamnatin muhammadu isu ya zo ga bazum gaskiya mu muna ganin aiki ci gaban ƙasa hisabi lillahi mai magana alhaji ila hakimi babban katami na bi ƙasar buza cikin rijiyanta wajen boriyar nijar radiyon faransai na gari ku Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana Bara'u Hamisu Kwarmazawa karamar hukumar Madarin da ke jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Alal hakika zan yi tsokaci akan zanga-zanga da ta faru a Yamai. Lalle hakika wannan masu zanga-zanga sun yi gaskiya abin da suke faɗa gaskiya ne domin su 'yan majalisar dokokin Nijar da suka sa wannan doka hannu ba su san ra'ayin talakawa ba ne ba kaf talakawan Nijar ba su goyon bayan zaman sojojin Barkan a Nijar don zaman su baya da amfani ba a taba cewa ga wani hari wanda sojojin Barkan suka dakile ba a kasar nan tamu sai dai ma ana zargin su da haddasa wasu hare-hare don saboda haka ba su da amfani gare mu ba za a wasa zanga-zanga ba hawo sai an cimma matsaya. assalamu alaikum yar fiya hausar fatan kun tashi lafiya kai tsaye kuna tare da mamman sani dauda cin wazo wanda ake kira da hikima na fada erogan da magadan jamhuriyar nijar to gaskiya eh, mu muna tare da wannan kungiyoyin na haɗaka ta ms wasan dai eh, gaskiya wannan muna tare da su gaskiya abubuwan da suke yi muna biye da su kuma muna goyon bayan cewa da suka bukaci a kai karin eh, tsohon shugaban kasa saboda dukkan abubuwan da ke wakana a ƙarƙashin shi ne suka wakana kuma saboda haka mu muna tare da su a koda yaushe Eh, kuma mun jinjina musu da suke zanga-zanga lamun lafiya ba tare da bata kayan kowa ba ba tare da cin zarafin kowa ba wannan kungiyoyi na emsu a sande mun jinjina musu ku tashi lafiya kuna magana da mamman sani dauda cin wajen da ake kira da bigiman fada erogan daya daga cikin kungiyoyin haɗin kan matasan afirka mun gode ku tashi lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu RP Hausa kuna tare da Nura Tela daga agarci jamhuriyar niger. to gaskiya ni dai a ra'ayi na. tsakanin barkan barin nijar shine zama alheri saboda da zaman su da rashin zaman su ba abin da ya tsinana mutane illa ma karin tashi hankali da su kara wa mutane saboda da da babu su din ma ayin zaman lafiya kuma ikon mu na Nijar sun ishe mu saboda mazan daga ne ba su da wasa kawai abin da muke bukata kan aiki amma iko mu na Nijar ba iko bane na wasa na bar ku lafiya a rufiya Hausa muna tare da nubar daga agarshon mu na Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Ransa. Magana Hamisu ne daga nan maraɗi Gaskiya ni ma ra'ayina ina goyon bayan masu <clears throat> wannan zanga-zanga. Tunda yanzu sojojin Faransa nan da suke nan kasashenmu na Afirka. Ba ma Nijar gaba ɗaya ba abin da suke ƙara mana. Yanzu aka bari sojojin Nijar da Najeriya wallahi su kaɗai suna yin yaƙin 'yan ta'addan nan gaba ɗaya da na ISOP da na boko haram da barayin shanu bai kamata a ce sai an kawo sojoji daga kasashen turai ba eh, na gode rediyo faransa mai magana hamisu bakanyi daga nan maradi jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Faransa International da Arfa kai tsaye kuna tare da ma'azu Kabiru Ciguminka daga wasu babban birnin jihar Zamfara. To yau ina kira ga al'ummar jihar Nijar masu zanga-zanga da suya Allah su yi hakuri su yi fama su zukatan su ruwa su koma teburin sulhu a daidaita. Domin mafi yawa wani lokaci zanga-zanga ana fara ta a matsayin ta sulhu a sasanta domin a samu hita amma za ta iya rikida ta koma wata zanga-zanga wadda ba mai daɗi ba. Sai mu ga wani lokaci ana rasa dukiya, wani lokaci a rasa lafiya wasu ma lokacin har da rayuwa ana rasawa sandiyar zanga-zanga sai su kuma mahukunta da suwa Allah su kalli ina al'umma su musu abin da ya kamata domin a ce da kasar su gaba a gudu tare a tsiri tare dan nasu ana gyara domin gaba na tabbata insha Allah idan an kabi wannan hanyoyi za a samu sala a samu mahita Allah sa ku da alheri alfa mai magana ma ma'azu kabiru ci gaban daga sun babban jihar zafar cewa da kungiyar gaba ta kasar rashin jihar zafar muna godiya alfa Allah ka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu suna na basiru kunde rfi e na magana bisa ga kan zanga-zanga wadda mutane suka yi a Nijar kan kyamar ikon horon shi to gaskiya ni a matsayina na dan Nijar ina goyon baya ɗari bisa ɗari saboda duk abin da kaga talaka ya fara ganuwa babu gaskiya a cikin shi to ya kamata gwamnati ku kun zo kun ce kun zo saboda talakawa tunda su ku kun san su saka zaɓe ku don Allah da Annabi a saurare su in ya dace a kore su kawai tunda dai mutane 'yan ƙasa ba su yadda aka koro su a Mali kuma Nijar su yi gaba. Masha Allah na gode. Yanzu sai ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu da muka samu ta mu na Facebook. To an gaida Hawwa'u. Bari mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku da sakon Umar A. Usman Cham da baban Ummi da Sultan daga Cham Balanga a jihar Gomben tarayyar Najeriya. Inda suke cewa muna goyon bayan kungiyoyin kawance na jamhuriyar Nijar kawai sojojin Faransa su fice daga jamhuriyar ta Nijar su koma ƙasarsu. Garba na hali Kamba jihar Kebbin Najeriya cewa yake ina jinjinawa masu zanga-zanga kuma wannan mataki ne da ya daidai. To waɗannan ƙungiyoyin ƙawancen ya kamata su zauna da gwamnati domin ganin an yi masalaha don kada yin zanga-zangar ta haifar da ɗamara ido. Saƙo ne daga awal balajili. Ita kuwa binta Umar Lida daga doguwa cewa take yi. Kirana ga masu zanga-zangar da su bi a hankali domin hawa teburin sulhu shine mafita. gaskiya kamata ya yi su zauna su sasanta domin su samu matsaya mai inganci saboda taimakon al'ummarsu sako daga ayuba garba daga jihar bauchi to bari mu kammala karanto sakonnin ra'ayoyin da sakon rabiu nuhu na bukka inda yake cewa assalamu alaikum arafai ya kamata hukumomin jamhuriyar Nijar su diba wannan kiraye-kiraye na kungiyoyin fararen hula a kan zaman wannan runduna ta barkan idan babu wani alfanu kawai su fice idan kuma akwai alfanu su fahimtar da al'umma ku tashi lafiya Radio France International. To Hawa'u gare ki. A gaida Kamis. Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Aiko mana da saƙo ta shafe mu na Facebook ko kuma saƙon murya na minti ɗaya kacal ta manhajar WhatsApp a wannan lambar. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. yanzu kuma shirin zai dora. Assalamu alaikum Radio France ta sai a fi na Musa da Ungwar Bilis da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. Amma zai na zaune a garin Makaɗa da ke cikin jihar ta Tawa a jamhuriyar Nijar. Eh, ya alhaƙi a wannan gamayyar ƙungiyar farar hula a jamhuriyar da suka gudanar da jerin gwano eh abu wanda ya dace ya kamata su kara fitowa su faɗakar da gwamnati mu da cewa eh, zaman eh, ƙungiyar tsaro ta barkan a jamhuriyar nijar wannan abu ne wanda ba zai haifa da damu ido ba saboda idan kuka yi la'akari da su yi shekara da shekaru a nan nijar ba wani abin da ya samu ci gaba ta fannin tsaro bayan cin koma ba da muke ci gaba da samu a fannin tsaro idan ka lura a baya har-haren da ake kawo ba su yi kamari ba a yadda suke a yanzu na gode samu musa daga makaɗa Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France sunana Saifullahi Sharukan daga kungiyar Kurna ina mafita a jihar Kanan tarayyar Najeriya. To hakika ni ina goyon bayan wannan kungiyoyin fararen hula na ƙasar Nijar da suke ganin wannan rundunar sojan Faransa ta fice musu daga ƙasa. Gaskiya ni ban ga laifinsu ba domin duk lokacin da aka ce an kawo mutum ya maka wani aiki idan ya zama baka ga aikin da yake yi maka a ƙasa ba to babu laifi idan ka ce tafiya baka guri. da haka ni ina ganin gaskiya wannan abu da suke so a yi musu shine abin da ya fi dacewa ni ban ga su dan sun ce wannan kungiyo a wannan sojoji su fice musu daga ƙasa ba idan kuma ba wannan ba ni ina ganin idan ana neman sulhu to ya zama mahukunta su ɗauki mataki ya zama aikin da wannan sojoji suka zo domin su yi al'ummar ƙasar Nijar sun fara ganin shi karara ko kuma in ce wannan fararen hula sun fara ganin shi karara na gode. Assalamu alaikum mai magana Ashir Usman sabuwar gwaram ɗan kishin ƙasa daga nan gwaram local gamman a jihar Jigawa. To hakika wannan zanga-zanga da ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar suka gudanar muna goyon bayan wannan zanga-zangar tasu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu Erefi kuna tare da Sadisu usain daga Yeme a jamhuriyar Nijar. E zanga-zangar da aka yi a nan Nijar na kyamar Faransa, e to lalle abun akwai ayat tambaya. idan ku tsaya ku to me yasa su hukumomin eh, afirka yan renon faransa me yasa ba su kyamar faransa to idan ka tsaya ka lissaha su akwai gajiyar da suke ci saboda idan ba sun raba gare ta ba to mulkin su bai samuwa kuma ba za a samu su zauna bisa kan kujerar su lahiya ba amma su talakawa kyamar da suka saboda rashin ci gaban kasar su da talauci da rashin aiki da yunwa da kuma rashin tattalin arziki shi yasa suke kyamar faransa to a lalle idan ka tsaya kallon sa shi kuma talaka ne kasa eh talaka ne kasa kenan dole ba zai yadda ba saboda kujerar ka ko kuma saboda neman mulkin ka eh ka jawo wanda zai eh, kwashi musu arzikin kasa ko kuma tattali ko kuma zagon kasar kasa to nagode erifi kuna tare da sari sosai Salamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga Funtuwa jihar Katsina. Muna godiya da irin damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakinmu akan al'amuran da suka shafi rayuwa siyasa zamantakewa. To alal hakika zanga-zanga da wasu ƙungiyoyin fararen hula ke yi akan nuna kin amincewarsu da, da, da zaman dakarun faransa a cikin ƙasar to gaskiya wannan wani abin dubawa ne da idanun basira wanda ya kamata a ce su hukumomin jamhuriyar nijar su tsaya su yi duba da irin wannan nuna adawa da su kungi da al'ummar ƙasa ke yi domin al'ummar ƙasa dai su ake yi ma shugabanci shi kuma shugabanci ana yin shi ne domin ci gaban al'umma da samun wanzuwar zama laya da tsara dukiyoyin al'umma da rayukansu to saboda haka ya kamata a ce daga a ce shugabannin Nijar su yi kokari su duba wannan abu da idanun basira su gani cewa shin zama wa'annan mutane zama wa'annan dakarun soja a cikin ƙasar su alheri ne ko ko babu alheri idan babu alheri kawai su sallame su su koma ƙasar su in kuma sun ga cewa akwai wani alheri to shikenan sai su yi kokari su faɗakar da mutanen ƙasar su wayan musu da kai a alfanun su da zaman su a cikin ƙasar na gode mai magana naku Rabiu Nuhu na Bukka daga Funtuwa jihar Katsina ku tashi lafiya Radio France International. nan shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ya zo ƙarshe. A madadin injiniyan da ya taimaka wajen kawo muku shirin Mustapha a DBC, ni Hauwa Muhammad nake cewa ku huta lafiya.